abu na shida shine, a ɗauki ranar ashura, ranar ashura shine goma ga watan Muharram, ranar ashura shine ranar goma ga watan Muharram. To, a riƙi wannan ranar, ranar baƙin ciki, ranar damuwa, kamar yadda wasu ƙungiya ko wasu ɓangare suke yi, wannan ya saba makarantarwar musulunci. Ranan ashura za ku ga wasu ɓangarori na mutane ko wasu jama'a sun fito suna baƙin ciki a wannan ranar ta hanyar sanya jajayen kaya, jan kaya suke sawa a wannan ranar. Za ka ga suna dukan jikinsu, suna tsaga naman jikinsu domin jini ya fito. Duk wannan suna yi ne domin wai a ranar ne aka kashe Husaini, ɗan Aliyu. radiyallahu anhuma don haka suke ganin ya kamata a nuna bakin ciki a nuna damuwa domin kisa da aka yi masa ranar yaushe ranar ashura kaga ranan ya faɗa ne a cikin watan muharram shi yasa aka taɓo shi shine ranar goma ga watan muharram to yin haka wannan ya saba ma karantarwa musulunci ba a taɓa ruwaitowa ba cewa saboda mutuwan wani annabi a wata rana ko an kashe shi ne ko ko ya mutu ne a zo ana baƙin ciki a wannan ranar sai kuma abu ya zama yana maimaituwa a shekara-shekara wannan ba taɓa samu ba ɗaya kenan abu na biyu shi ne ai an samu magabata da su ma kashe su ake Aliyu radiyallahu anhu ba kashe shi aka ba? Umar an kashe shi ne, Usmanu kashe shi aka yi, in ka duba sahabbai da yawa an kashe su ne, shin an sa masu wannan ranar da aka kashe sun koko ba san nasu tarihin ba ne, duk kowane sahabi an san ranar da aka kashe shi, ko ranar da ya bar duniya duka an sani, amma ba a sanya masu ranar ya zama rana ne na bakin ciki ba. Don haka irin wannan ɗabi'ar ba ɗabi'ar musulunci ba ne, a ce ranar ashura, ranar goma ga watan Muharram, za a mai da shi rana ne na bakin ciki. Inda za ka kalli akwai wani canal da ake yake kallo a cikin dish ana ce masa anwa, al'anwa, in ka yi tunin wannan canal ɗin, za ka ga abin kuka abin bakin ciki a ciki. za ka ga cewa wa'yannan lallai su da musulunci akwai tazara, saboda ko da yaro aka haifa yau za a kai shi ma a buga mai, a buga mai, menene adda a kai jini ya fito daga kan shi. Za ka ga mutum ya ɗauko cin yana ta dukan jikinsa, jikin na fashewa yana kuma ƙara dukan, za ka ga jini ya rufe mutane, duk wannan alamu ne na maguzanci. A addini ba a bauta a cikin musulunci da wai mutum ya fitar da jini daga jikinsa ba fushi. Sai dai mutum ya yi laifi ne kuma, ko ya yi laifin kisa sai a zubar da jininsa shi ma, ko? Ko kuma mutum ya je ya cire ma wani hannu shi ma sai a cire mai hannu. Kaga ba wai jinin ne ake bukata ba, me ake bukata? Ramuwa shi ake bukata. don haka ba a baƙin ciki da maimaitowa ko kuma juyowar ranar ashura ranar goma ga watan Muharram, ranar ba ranar baƙin ciki ba ne. Sa'an abu na bakwai shine ba taɓa ruwaitowa ba cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ko khulafa'ur rashidun sune ne Abubakar, Umar, Uthman, Ali, wanda suka gaje shi kenan. ba ta ruwaito cewa sukan mayar da ranan ashura rana na bakin ciki ko na farin ciki ba, ba ta ruwaito wannan ba. Kawai dai rana ce kaman sauran kaman sauran rana, haka yake. Kawai dai abin da ya bambanta shi da sauran ranakun, shine abin da za mu faɗa a gaba yanzu, shine me na takwas kenan azumi a wannan ranar. ko kuma azumi amma dukkanin a dukkanin kwanakin Muharram. Idan mutum ya yi azumi ko a ɗaya ga watan Muharram, ko a biyar ga watan Muharram, ko ya jera azumi a watan Muharram, to babu azumin da ya kai shi falala. Mun gane, saboda in ba ku manta ba, watan Muharram ɗaya ne daga cikin watanni hudu masu falala, yake nan ko? Abu na biyu, shine wata ne da aka danganta shi zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Yadda ɗazu za ka yi kamun ƙafa da liman saboda yana na ciyaman ko? To haka yi za ka iya kamu da watan Muharram zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka azumi a cikin watan Muharram da baki ɗaya azumi ne wanda yake da falala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mana bayan azumin Ramadan babu azumi kuma da yake da falala kamar azumin da mutum ya yi a watan Muharram. Don haka ko mutum ya azince shi ga baki ɗaya wannan babu laifi, idan mutum ya azumci goma a ciki ko ashirin a ciki duka yana neman kamun ƙafa ne zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai abu na tara shine ne mafificin azumi a cikin watan kuma. Kun ga yadda Ubangiji yake ta tsara abubuwansa, ga abin da ya fi, ga wanda ya fi, wannan ya fi wannan, to haka addini yake, shi yasa ba a samu aljanna guda ɗaya ba. Aljanna ba samu guda ɗaya ba, aljanna suna da yawa, saboda ayyuka sun bambanta da juna, don haka kai yanzu sai ka nemi wanne ne kake so. Kana son firdausi ne, ko kana son arrayyan ne, kowanne kake so a ciki. duk wanda kake so ka yi aikin shigan wannan aljanna ya Allah ka ba mu firdausi ka ba mu firdausi muka ce mafificin azumi a cikin watan Muharram bayan mun ce ana iya azumtar shi gabaki ɗaya shine watan shine ranar goma ga watan watan Muharram ɗin goma ga watan Muharram ɗin shi ake ce ma ashura za ka ji ashura da tasu'a ko tasu'a da ashura duk ana faɗin haka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya azumce shi kuma ya ce idan Allah ya kai ni shekara mai zuwa zan saba ma Yahudawa domin ya tarar da Yahudawa a garin Madina suna azumtan ashuran su kuma abin da yasa suke azumtan shi suna yin shi ne wai a ranar ne Allah ya halaka Fir'auna, ya tsira da annabi Musa.